Zuwa aiki a lokaci da kimanta kwarewar ma'aikatan gwamnati na ɗaukar hankalin shugaban gwamnati, dalilin kinaka ɗauki matakai domin neman gabatar da shawara cikin gajeren lokaci da sabbin tsare-tsaren sanya kulawa ga zuwa aiki a lokaci na ma'aikata da amincewa baki ɗaya da tsarin kimanta kwarewa da ke kan hanya a ma'aikatar kwadago. Ga ƙarin bayani tare da Amadu Sale Umaru babban kwamishina na zamanantar da gwamnati. A cikin waɗanda suka ɗauki magana sun taɓa batun kayyade ƙayyade tsarin rajista wanda ba tsari ne ba mai inganci inda jama'a suna iya yin sata. Firaminista ya gayyaci ma'aikatar da ke kula da al'amarin na su haɗu wuri ɗaya mu yi nazari na samar da wasu sabbin fasahohi a cikin ƙayyadadden lokaci da zai kula sosai da tafiyar aiki da kuzari na rage latti. Ina son tabbatar da cewa tuni ma'aikatanmu mun yi nazari na samar da tsarin na'urar zamani da ke iya tantance ce tsan mutum bisa na'ura da zai ba mutum izinin shiga a cikin ma'aikatarsa kuma tsari aikin wannan na'urar za ta ba mu damar tantance lokacin shiga aiki da kuma fita a gurin aiki an samu matsala wajen tafiyar da wannan tsari a yau kalilan ne suke aiki da wannan tsari a yayin zuwa ofis ina aka kwana game da batun kimanta kwarewar ma'aikata Eh kuma a yayin tattaunawa an ɗauko batun buƙatar sake duba na samar da wani tsari na kimanta ƙwarewa saboda a yau tsari ne sahihi na baiwa ma'aikata maki. Wannan maki na la'akari da matsayin mutum bai kamata ya huce goma sha takwas ba, inda abu ne mai wuya a tantance ƙwarewar mutum bisa aikinsa. Hukumar kwadago ta juma da ta buƙaci haka inda Firaminista ya ba da umarni a cikin ƙayyadaddar ƙayyadadden lokaci wannan tsarin a ƙara sashi a aiwatar da shi a cikin ƙayyadadden lokaci. Daga wani lokaci ne waɗannan matakai za su fara aiki? A gaskiya muna buƙatar shekara tara ta bambanta da shekara takwas Muna son nan da ƙarshen watan Janairu sabbin matakai sabbin kayan aiki a samar da su kuma a samar da hanyoyi na aiwatarwa.